Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watso shirye-shirye wannan kara a mitoci 24,41 da kuma 60 masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum suna iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau alheri Grace Abdu tare da Ladan Ibrahim a yau daga birnin Washington DC muke farin cikin saduwa da ku a wannan shiri da ya kasance na karshe a yau. Yau za mu so mu ji ku ne kan umarnin da fada shugaban ƙasar Najeriya ta bayar na sauke tsohon babban jami'in fensho Abdulrashid Maina da ake zargi da rubda ciki da biliyoyin naira da kuma efcc da 'yan sandan ƙasa da kasa suka ba da takardar sammacin kama shi kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyar biyar kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Masu are assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya kai ziyarar bazata zuwa Iraki 'yan sa'o'i kaɗan bayan yin irinsa zuwa ƙasar Afghanistan. a bagadaza tillerson ya gana da prime minister haida al'abadi a yau litinin sai dai tun farko babban jami'in diplomasiya na amurka ya tattauna a kan sabbin dabarun da za su amfani kasashe na kudancin asiya tare da ashraf gani da dai wasu manyan jami'an bagram inda nan ne sansanin sojan amurka suke a kabul ya ce fatarsu shine daga karshe ya zamanto cewa 'yan ta'adda ba su da mafaka a ko'ina a cikin duniya shi ma da yake nasa jawabin gani ya ce ba shakka sabbin dabarun na amurka ya kawo sauyi mai ma'ana a yankin don haka ya rage ga masu ruwa da tsaki a wannan yankin kowa ya taka rawar da ya dace a ce ya taka shugaban amurka donald trump zai yi amfani da ziyarar da zai kai kasashen asiya domin ya kara ƙarfafa matsin lamba daga kasashen duniya na neman tursasawa koriya ta arewa lamba ta tsaye da yunkurin inganta fasahar iya cilla makamai masu linzami dauke da nukiliya da za su ratsa nahiyoyi ya ce muddin ba mu yunkura muka dakatar da wannan yunkurin ba to ba shakka har kullum za mu ci gaba da zama cikin mummunar zamani kamar yadda wani babban jami'i a fadar white house ke cewa a yau litini sa'in da yake kare yunkurin gwamnati akan matsayinta kan koriya ta arewa a lokacin wannan ziyarar musamman a china cikin watan nuwamba idan allah ya kai mu shugaba trump zai taro da maganar kasar ta koriya ta arewa a wuri ɗaya kuma ministan tsaron kasar japan ya faɗa yau litinin cewa barazanar da ƙasar koriya ta arewa ke yi yana bukatar martani na haɗin gwiwa da kasashe ko bayan amurka da kasashe ƙasashe irin su japan da koriya ta kudu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurya amurka da ke nan birnin washington dc matar ɗaya daga cikin sojojin amurka nan da aka kashe a niger maisha johnson ta faɗa wa tashar talabijin ta abc a safe yau litinin cewa kiran ta'aziyya da shugaba donald trump ya yi ya ƙara sa ta kuka saboda shugaban cikin 'yan ya kasa tuna sunan mijinta la david johnson maisha ta ce abin da ya fi bakanta mata rai ma shine idan mijinta yana can fagen daga yana yaƙi don ƙasarsa me zai sa shugaba ba zai iya tuna sunansa ba wannan ya ƙara ɓata min rai na kara kuka saboda mijina namijin soja ne cikin sa'o'i biyu da yin wannan kiran shugaba trump ya musanta ikirarin maisha ya faɗa ta shafin na twitter cewa na gaisa da ita cikin mutunci da girmamawa da, ita matar marigayen saje la david johnson kuma na ambaci sunansa tun farko ba tare da wani jinkiri ba ko tuntuɓe ba babban hafsan sojan ƙasar indonesia ya yanke shawarar kin zuwa na amurka duk da yake an kawo ƙarshen matsalar ta hana shi zuwa da farko shi dai babban kwamandan sojojin kasar na indonesiya general gatot nurmatanyo ya kammala shiri tsab domin zuwa nan amurka amma yana taka jirgi shi da matarsa a ranar asabar sai ma'aikatan jirgin suka ce an ba su umarni daga hukumar kwastam da kuma jami'an kula da bakin iyaka cewa kare shiga amurka amurka ta ce nan take ta kawo ƙarshen wannan matsalar kuma ta sake masa ta sake samun masa wani jirgin da zai zo nan amurkan sakataren yaɗa labarai na ma'aikatan harkokin tsaron cikin gidan amurka dave lapan ya faɗa yau litinin cewa tuni aka sake samar masa wani jirgi amma sai dai ya ƙi tafiyar mukaddashin jakadan amurka a ƙasar ta indonesia erin mckee ya nemi ahuwa akan wannan dambaruwar bayan ya gana da ministan harkokin wajen indonesia retno marsudi wanda ya ce tuni aka shawo kan wannan matsalar raɗe-raɗin da ke yawo game da bullar mayu ko kuma wasu mutane da ke sauya kama su zamo magu suna tsotsa jinin mutane ya janyo karuwar kashe-kashe a ƙasar malawi daga watan satumba zuwa yanzu an jefe mutane akalla tara har mutane akalla tara har lahira a ƙasar saboda ana zargin su da maita ko shan jinin mutane yayin da 'yan sanda suka kama mutane kimanin 140 ana tuhumar su da aikata irin wannan kisa a ranar 19 ga watan nan ne na oktoba ma gungun mutane a bilintaye babban birnin kasar ta malawi sun jefe wani matashi mai shekaru 22 da haihuwa wanda kuma yake fama da cutar farfadiya suka kashe shi bisa zargin cewa yana shan jinin mutane 'yan sanda da likitoci suka ce wannan labari na mayu masu tsotsa jinin mutum jita-jitan karya ce kawai Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar hotonnin nama a Najeriya inda take ƙasa tana dabo kan batun ƙara wa tsohon jami'in hukumar fensho Abdulrashid maina girma har mataki biyu da kuma mai da shi bakin aiki bayan ya yi batan zana lokacin da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta nemi kama shi da laifin sace sama da naira biliyan 21. kuɗin fenshin ma'aikata. To batun dai da ofishin da ake zargi da mai da shi ya musanta. Kakakin shugaba Muhammadu Buhari Garba Shehu ya yi ƙarin haske a kan batun a hirarsu da wakilin Umar Faruk Musa. Wanda duke lura da yadda abubuwa suke tafiya suke dawowa da zai rasa lura da cewa ai akwai kotu da ta yanke hukunci ta ce ta wanke shi maina a maida shi kan aikinsa ba. kuma kamanin su jami'ai da suke kula da wasan waɗannan ɓangare na shari'a da wannan suka yi amfani suka nemi cewa ita hukumar dokan ma'aikata ta ƙasa wato civil service commission su da shi ga mukamansa domin shi sha'anin najeriya yana da wuya don ƙarfinta watakila inda ba su ba da shawarar a hakan ba su sun san kuma gwamnatin za a zo a afkawa kuma da zargin cewa an yanke hukunci Eh, gwamnati ta toshe kunnen ta take amfani da wannan hukunci to amma dai alhamdulillah tun da yanzu shugaban kasa ya warware wannan matsala ba kuma wani damuwa kai Allah ta to amma kana ganin kuma yanzu shi kanshi shugaban kasa ba zai fada cikin zarge-zargen cewa yana taka umarnin kotu ba tunda kotu ta ce a dawo da shi aiki har an yi dawa da shi aiki amma ya amfani da kujerar shugaban kasa ya hana wato ita gwamnati akwai abubuwa da take dubawa Eh, ina tabbatar maka cewa shugaban Muhammadu Buhari ba zai ce a kibin umarnin kotu ba kuma in ya ga wani zai ma zai hana shi abin da yake gudana shi ne su kansu sashen ma'aikata na kasar ai sun lura da cewa mutumin nan shekara nawa yau ba ma yakan kujerarsa shi ka'idar aikin gwamnati wato ba ka da izinin ka tsallake kujerarka ka bar ka wato ba tare da izini ba ko da sati guda ba mutum ana maganar shekaru ake magana mutum baya ba saboda haka ita gwamnati ina ganin abin da ya yasa ta ɗauki wannan mataki ne domin a madabtar da babban jami'i wanda yake ya tsallake kujerarsa ya yi tafi ba tare da izini ba bai zuwa aiki kuma a ƙa'idar aiki na gwamnati da ake gudanar da ladabi na gwamnati wanda duk irin wannan laifi dama abin aka rubuce cewa a kore shi ba tare da wani bakin lokaci ba. To wannan kana nuhin kamar hujjar da shugaba Buhari amfani da ita kenan. Na tabbatar maka an gabatar masa da wannan hujja. Shugaba Muhammadu Buhari bai yi wannan don ya nuna rashin ladabi ko rashin biyayya ga kotu ba. To dangane da zarge-zargen da aka yi wa shi Abdulrashid Maina na cin hanci da rashawa wanda har hukumar EFCC tana neman sa ruwa a Jallu. shin wannan magana tana nan a kai ko kuwa me ake ciki dangane da wannan zarge-zargen da ake yi masa? Ai wannan tambayar ban sani ba ko ya ma kamata a yi ta. Ai yau ko da tsani da gaban Muhammadu Buhari ko ko a gidansa ya fito. In dai aka ce ka irin wannan manya-manyan ya sauka da ake magana, ba zai ce a fasa ba. Doka dole ta aikinta. Saboda haka ina ganin sai a ta yi addu'a Allah ba ta a tun da ta ɗauko wannan magana ta ce kuma sai an hukunta da shi. Kakakin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari Garba Shehu kenan a hirarsu da wakilin Umar Faruk Musa. To batun da ya ɗauki hankalin 'yan Najeriya da dama kenan wanda ya haɗa da waɗanda ke zaman dirshe a Abuja sai gwamnatin tarayya ta ɗauki matakin ba sani ba sabo kan masu rubda ciki da dukiyar talakawa. Bashir Baba mai fashi kan al'amura ne. Abin nema ma yake zama kamar wasan yara. akwai waɗanda aka zarga da sama da faɗi da dukiyar al'umma suna nan da ɗan dama waɗanda manyan mukamai gare su a gwamnatin buhari an yi bincike a kansu bayan zargin da aka yi musu na yin sama da faɗi kuma rahoton nan an yi shi a miƙa ma gwamnati amma ya zuwa yanzu shiru kake ji gwamnati ta zauna a kai a gaskiya ya zama wajibi shugaba buhari ya duba wannan al'amari da idan basira kafin jama'a su fare masa wani irin kallo shi ma na daban Tuni dai kungiyoyi irin na Concern Nigerians suke zaman dirshan a dandalin haɗin kan ƙasa wato Unity Fountain da ke Abuja don nuna damuwarsu akan wannan al'amarin. Deji Adeyanju ne shugaban kungiyar. Mun fito ne don shugaban kasa mu ya doka mataki akan wannan maganganun kuma aka tuna maganan grass quarter na Babaci Lawal wanda ya sato kudin IDP. Kwamiti na Senate ya ce sato kudin ya yi. Kuma kwamiti na kuma na ushibaja muna ji kuskus kuma sun gamsuwa cewa tabbas sata kudin yayi har yanzu kwamiti eh, rihoton na kwamiti na ushibaja din wata biyar yanzu babba ya sa kafa a kai baya sai ya yanke mai hukunci saboda abokin shi ne me yasa ba za ba wannan eh, babaci lawal irin abin da aka yi wa lissametu da aka sa mai hanko a hannu aka ke shi kuje aka yi mai wulakanci me yasa ba za a yi wa baba cilawa irin wannan ba da kuma maganganu da senator misau ya yi a kan maganan eh, inspector general police wai ya karba cin hanci a hannun kamfanoni na mai da bankuna har biliyan ishirin baba ya yi kamar bai ji maganan ba shi magu ya yi kamar bai ji maganan ba ba wanda a gwamnati na ba wanda ya yi kamar ya ji ya ji magana ta irin maganganun nan ne ya sa muka fito yau kuma ba wai bari za mu yi ba wannan abin kowane rana za mu dinga fitowa har baba zai doki mataki akan magana. sai dai ga shugaban kungiyar wayar da kan jama'a ta najeriya garba abari ya ce a sa ido a ga matakin da gwamnati za ta ɗauka akan batun yaƙi da cin hanci da rashawa. a kan wannan zance na yaƙi da rashawa gwamnatin nan ba ta da wasu shafaffu da mai akwai dokoki na aiki wanda ya shafi shari'a waɗanda su ne har yanzu suna nan a gaban kotu uliya ba ta yanke hukunci ba amma wannan bai bai zama a kan cewa shari'ar ta kare ba Greatest Nigerian people. Nigerian people. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye muna tare da wani a ringim wake bisa layi. Wake bisa layi. To kuna abin gashi mai tare da ringin daga jihar Jigar Najeriya. To eh, bismillah layin kan dai kamar yana mura mura Allah ya ba mu ikon jin abin da kake sun ka bayyana. To ina ra'ayinka game da wannan batu. Mm. To layin nashi ya tsinke har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC to muna da wani Adama Turu wake bisa layi Adama Turu. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana abubuwan zan kasuwa da maturu. Yawa to Malam Buba barka da yammacin yau. Barka aiki ya fama. Lafiya lauya naku aiki ya fama. Alhamdulillah mun gode wa Allah. Yawa to kai ya kake ganin lamarin? to lamari dai anan abu guda ɗaya ne lamarin nan kuma to malam buba kana bisa layi to malam buba ina tsaman layin nashi ya tsinke to bari mu nufi kaduna hajji alheri da fatan kina tare da alheri alheri ya gaishe ka To rana Murtala ina kiran ku da garin gasa Kaduna tarayyar Najeriya. To Murtala barka da yammacin yau. Kuma da Lahaji Alheri. To to lallai abin da za mu bada shawara akan wannan maudu'i shine cewa eh, ya kamata a ce gaskiya duk mutumin da aka ya yi laifi kuma ko aka ji wasu manya a cikin gwamnati sun faɗa ko jami'an tsaro ko a ce to gaskiya gwamnati ke kokari da gayyato mutanen nan kin ga kamar yadda wani babba na america yake cewa ya fahimci ta wannan gwamnati kamar ana zaɓe ne yar bora da yar mowa harkar cfcc din nan to ya kamata gaskiya malam muhammadu buhari ya tsaya tsayin daka a yi abin da ya kamata masu laifi a kama su ko a wannan jam'iyya suke marasa laifi kuma a kyale su ko a wannan jam'iyya ta suke shawarar da muke badawa kenan da fatan za ku tashi lafiya. Ya wato Malam Murtala mun gode kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC mun ga waɗansu ku suna samun matsalar layi yau layi yana eh, ci gaba da tsitsinkewa. Batun da muke so mu ji ra'ayoyin ku kai yau kamar yadda muka sanar shine ya kuke ganin a ah, matakin da fada shugaban ƙasa ta ɗauka na sallamar shi Abdulrazak mana da ake zargi da rubda ciki da naira biliyan 21 kudaden fensho to wake bisa layi wake bisa layi to sai ka nisanci rediyo kaji yana kuwa eh, malam abubakar eh haka aka yi kwarai da gaske yawa to to bismillah yanzu ya gyaru wato wato wannan kyan najeriya dama abin da ya kamata a yi musu hmm. ah, ya kamata a ce an an hukunta maina din nan domin ba kamata yana yin aiki ba sannan kuma yayi wannan sata a kyale kaga an nuna ba hukunci kenan a Najeriya saboda haka yana da kyau a hukunta shi don a kwace eh, bayan Allah talakawa dukiyarsu yana da kyau wannan a wato madalla mun gode daga Kaduna kuma bari mu nufi Niger wake bisa layi a Niger Eh, kuna tare da aminu hassan da kwazi distinguish daga garin ushishi wato distinguish barka da warhaka kai ko kake ganin mutum eh, ta wanga al'amar ya daidai yake kotu dai ta yanke hukunci cewa a mai shi shi kuma ya saba alkawari na aikin da ya dauka daga gwamnati bai je wajen aiki ba don an sallame shi ai ba wani laifi ba ne komai ya yi daidai kenan amma tutu buruti na kasan ga sai ka ji ce ku ce ta ko ina ma gaskiyan kenan. To Malam Aminu mun gode bari mu nufi Plato wake bisa layi a Plato. To Aunty Grace kina magana da Awal Hudu daga cikin garin Bukur jihar Plato Najeriya. To Malam Awal ya Bukurun. To lafiya kalau Aunty Grace ya kokari a ma'aikatan. Lafiya lau to ina gudunmuwa ka ga shirin. To gaskiya gudunmuwa na shine wannan matakin da shugaban kasa ya dauka yayi daidai. Domin in kika duba ai daman suna ga yayi sulo ne da yawa. Aha. yawa amma ban da haka ba ta yaya za a yi a dawo da mai laifi a kara mishi matsayi wani hanya aka yi aka dawo da shi shine shugaban ƙasa yake so a gabatar masa da shi a ofis kafin ya tashi to gaskiya idan yana magana yana tsawatarwa irin wannan abubuwan za a samu canje-canje akwai abubuwa da yawa da ya kau da kai yake magana sai suke ga tunda shi kenan ya zama ya yi sulo ko aina ma za a je a yi abin da aka ga dama shi baya magana ya yi shuru to wannan magana ya yi zo daidai saboda zai zama barazana wa sauran gurare daban-daban da ake cusa marasa gaskiya a ciki suka ga kamar ya yi shiru to ya kamata ya farka ya rika zakulun su ana sallaman su a kawo masu gaskiya suna nan da yawa a najeriya to a kawo mana su najeriya nan ta tafi eh, eh, straight ba kwana-kwana shi muke bukata na gode wato mu ma mu gode mala awal muna godiya to har yanzu akwai wani bisa layi wanda ba mu eh, tantance daga inda yake bugowa ba Hello? Hello, ke bisa layi? Anti Grace barka da dare. Barka ka dai wane ne nawa? Suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo da Najeriya. Ai Alhaji Musa barka da warhaka. Yawwa ina godiya Anti barka da aiki. Alheri ya gaishe ka ina gudun ka ga shirin. so alhamdulillah mu gaskiya ni abin ya fara tsorata ni saboda mu da muka yi magana a wannan mulki na Baba Buhari. Mm. Mun san mulki ne na mutane na gaskiya babu kunu-kunu mm. amma a ce an dawo da wannan mutumi har a bashi wai a kara mai matsayi a gwamnatin Baba Buhari. wannan wannan abu da ake ana nema a lallata mulkin buhari ne kuma ana so a yi wulakanci da mulkin buhari ne duk mutumin da ya wannan abu to a tabbatar da fadar shugaban kasa ma ta hukunta wannan mutumi kafin ma a kai ga cikin mai maina ya za an sace kuɗin al'umma ya gudu ya bar kasar nan kuma ya ga kara mai matsayi wannan ba mu yarda da wannan tsari ba muna kira ga mai shugaban kasa baba buhari wannan abubuwa a wannan mutumi a wajarar da shi kuma inda hali ma a kama shi a hukunta shi a taɗa shi kawo kuɗin al'umma da ya ɗebe karshe ne muku fatan alkhairi alhaji musa a ta To Alhaji Musa Alheri ya gaishe ka to bari mu tafi jihar Adamawa. Wake bisa laya Adamawa. Hello. Adamawa ke bisa layi. Hello. Wake bisa layi an fara daga ma hannu ina tsamman kai ma gurguje za ka bada ra'ayin naka wake bisa layi. Hello. Wake bisa layi. Hello. Muna jin ka. Hello. Eh. Abubakar Umar Fuso daga Lagos. To, Mala Abubakar daga Lagos, bismillah. Eh, wannan wannan abu mataki da Buhari ya dauka ina fatan Allah ya sa a bi sauran mutane ma masu irin wannan laifukan a sakulo su a maganin saboda akwai masu kawo mai cikas shugabancinsa suna nan ana tare da su ba a sani ba ko kuma ana ganin ba suna yin sanyi a kansu saboda ka ya kamata ya mai da hankali ya kula da su saboda mutane a cikin wani yanayi saboda haka duk wanda aka san zai zo ya kawo ce ba a cikin wannan shugabanci a waje da kuma a hukunta shi wannan shi ne shawara ta. Ya wato madalla da wannan kuma shawara muka kawo ƙarshen wannan wato dama da muka ba ku sai kuma gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Labaran wasanni. Jama'a barkanku da wannan lokaci da zuwan mu a shirin labaran wasannin wata litinin. To yanzu an samu kungiyoyin kasashe guda hudu da suka rage da za su yi wasannin kusa da na karshe na gwagwarmar cin kofin matasan kasa ga shekaru goma sha bakwai da ake fafata yanzu haka a Indiya. Kuma daga cikin hudun akwai kasa Afirka. Yanzu wasannin da za a yi su ne a baje tsakanin ƙasashen Brazil da Spain da Mali da kuma Ingila. ita mali ta samu shiga cikin wannan wasan kusa da na ƙarshe din ne bayan da ta cicciki ghana da ci biyu da ɗaya a wasan da suka yi ranar asabar ɗin da ta gabata a cikin ruwan sama sosai kuwa to ita dai mali wacce a shekarar 2015 ta taba zuwa wasan ƙarshe ma na cin wannan kofin na duniya dungurunguru da aka yi a chile za ta haɗu da spain ne a wasan kusa da na ƙarshe na wannan shekara ɗin a wasan da za su yi in allah ya kai mu ranar larabar nan mai zuwa a birnin mumbai to sannan ita kuma brazil wacce sau uku tana ci wannan kofi din ta taso bayan da aka fara cin ta ci ɗaya ta dawo daga baya ta rama wannan cin har yi saka kwallaye guda biyu cikin mintoci shida abinta ya ba ta damar cin jamus da ci biyu da ɗaya wanda kuma yasa ta samu shiga wannan kwallon na kusa da ƙarshe a wasan da suka yi jiya lahadi to ita brazil wacce take neman sake cin wannan kofi a karo na hudu tun shekarar 2003 yanzu za ta hadu da ingila ne a wasan kusa da karshe na cin wannan kofin a can birnin guwahati ita ma dai jibi larba in allah ya kai mu hukumar kwallon kafa ta argentina ta tabbatar da cewa lalle suna shirya su yi wasan sada zumunci tsakaninsu da 'yan wasan najeriya a birnin krasnodar da ke kasar rasha a ranar 14 ga watan na nuwamba da za mu shiga yin gare ga lafiya najeriya wuce ita ce kasar afirka ta farko da ta samu shiga gasar cin kofin duniya na shekara mai zuwa da za a yi a can rasha din ana ɗaukar cewa ba kamar lasa ba ce yayin da ita ma argentina take shirin da je wannan wasa din Najeriya da Argentina dai sun san juna sosai wannan ita ce wasa ta takwas da suka yi kuma ko da Najeriya ta taba cin Argentina ci hudu ɗaya a wani wasa da suka taba yi a shekarar da sha 2011 in ka tara yawan wasannin da suka yi zaka gane cewa sau hudu 'yan Argentina din suna lallasa Najeriya. to wata gasa da 'yan afirka suke mai da hankali a kanta shine gwagwarmar da za a yi tsakanin al'ahali ta misira da kuma wadda casablanca ta morocco a gasar ƙarshe ta cin kofin zakarin afirka na club club din bayan da su 'yan misira din suka yi wa etoile du sahel kaca-kaca a wannan gwagwarmar da aka yi to dai karon farko da za a yi na wannan wasanni guda biyu da za su fara shi ne wanda za a yi a ƙarshen mako mai zuwa na ran 27 ga watan nan oktoba sannan a dawo a yi haduwa ta biyu a ran 3 ga watan nuwamba na wannan shekara din kuma duk wadda ta yi nasara ƙarshen ta ita za ta wakilci afirka a gasar club club ta duniya da za a yi a japan a cikin watan disamba bana. jama'a abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan sai wata litinin allah ya kai huta lafiya yanzu kuma sai sharhin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Amurka ta ba da sanarwar za ta janye daga hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da harkokin ilimi, kimiyya da al'adu wato UNESCO a ƙarshen shekarar 2018. Ɗaya daga cikin ayyukanta shine taimakawa wajen kare wasu muhimman wurare na tarihi da al'adu a faɗin duniya. A ƙarƙashin shirin kula da tarihi da al'adun gargajiya. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Heather Ward, ta ce Amurka ta yanke shawarar fita daga UNESCO ne bayan ɗaukar lokaci mai tsaho wajen gudanar da nazari kuma daga ƙarshe shawarar ficewar ta dogara ne kan damuwa ko matsaloli iri daban-daban da ta lura da su. Hukumar ta UNESCO tana bin Amurka bashin dala Amurka miliyan 550 domin ƙarƙashin wata dokar da majalisun dokokin amurka suka zartas a wajajen shekarar 1990 ta buƙaci kada amurka ta aiki da kuɗi ga duk wata hukumar majalisar ɗinkin duniya wacce ta amince da yankin falastinu a zaman wakiliya ko cikakkiyar ƙasa gaskiyar maganar ita ce wannan mataki ya yi banza da buƙatar a gudanar da shawarwari tsakanin falastinu da isra'ila wanda zai kai ga kafa ƙasar falastinu da za ta kyautatawa rayuwar al'ummarta kamar yadda ita ma isra'ila za ta yi a shekarar 2011 unesco ta ɗauki irin wannan mataki wanda a hukumance ya zama wajibi ga Amurka ta tsaye da biyan haƙƙinta ga wannan hukuma. Matsala ta biyu da ta sanya gwamnatin Amurka janyewa ita ce ƙara cusa siyasa a harkokin hukumar ciki har da nuna son zuciya da kyamar Isra'ila. Misali a watan Yuli kamar yadda ofishin Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana UNESCO a shawararta na baya-bayan nan na nuna son zuciya shine da ta keɓe tsohon birnin Hebron da kuma kabarbaran magabata ciki har da na na Ibrahim cewa suna yankin Falasɗinu. Wannan wani mataki ne mai muni na ƙoƙarin raba Isra'ila da Yahudawa daga tarihinsu na dubban shekaru. A ƙarshe mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen na Amurka, north ta bayyana cewar akwai buƙatar yi wa Nuesko garan kamar yadda shugaba Trump ya yi kira da a yi a duk faɗin hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya. ta ƙara da cewa duk da haka amurka na buƙatar ta ci gaba da mu'amala da unesco kuma za ta buƙaci ta zama 'yar kallo domin ba da gudunmawa kan ra'ayoyin amurka hange da kuma ƙwarewa akan wasu muhimman al'amura da hukumar ke aiki a kai hakanan yanke shawarar fita ba zai canza manufofin amurka na tallafawa shirye-shiryen ƙasa da ƙasa ta fuskar ilimi kimiyya al'adu da kuma sadarwa da bayanai da amurka za ta iya amfana ba. sharhin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Domin ganin wannan sharhi a rubuce da wasu sharhunan na murya Amurka ko kuma karɓar su ta hanyar imel sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo a www.voanews.com/editorials. To a gaida Nazir Ahmed Hausawa da sharhin sai kuma takaitattun labarai. sakataren harkokin wajen amurka rex lesson ya kai ziyarar bazata zuwa iraki 'yan sa'o'i kaɗan bayan ya yi irinsa zuwa ƙasar afghanistan a bagadaza tillerson ya gana da prime minister haidar al'abadi a yau litinin sai dai tun farko babban jami'in diplomasiyyar na amurka ya tattauna ne akan sabbin dabarun da za su yi amfani da kasashen na kudancin asiya tare da ashraf gani da dai wasu manyan jami'ai a bagram inda nan ne sansanin sojan amurka suke a kabul shugaban amurka donald trump ya yi amfani da ziyarar da zai kai zai yi amfani da ziyarar da zai kai kasashen asiya domin karfa matsin lamba daga kasashen duniya na neman tursasawa koriya ta arewa lamba ta tsaye da yankurin inganta fasahar iya cilla makamai masu linzami dauke da nukiliya da za su ratsa nahiyoyi ya ce muddin ba mu yunkura mun dakatar da wannan yunkurin ba to ba shakka har kullum za mu ci gaba da zama cikin mummunan zamani kamar yadda wani babban jami'i a fadar white house ke cewa a yau litini salin da ke kare yunkurin gwamnati akan matsayin ta koriya ta arewa. to duka duka abin da muke shirye-shiryen kenan suka kunsa sai kuma gobe da safe idan allah ubangiji ya nuna mana a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri